Hukumar haɗin kan ƙasa da ƙasa ta Japan ta baiwa matasan Najeriya 39 cikakken tallafin karatu. An yi kira ga 'yan jarida a jihar Zamfara da su rika daidaita rahotanninsu. hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta za ta fitar da sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan satumba a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa farashin kalanzir da iskan gas ya karu a najeriya a labarin ƙasashen ƙetare an yanke wa tsohuwar jakadiyar birtaniya hukuncin zaman gidan Gyara hali a myanmar a labaran wasanni kuwa dan wasan super eagles ya koma kungiyar ƙwallon kafa tare da sausage a kan euro miliyan 20 masu kallon mu barkan mu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarai na gidan talabijin na standard boys tare da ni abdulmajid masu anka hukumar haɗin kan ƙasa da ƙasa ta japan ta baiwa matasan najeriya 39 cikakken tallafin karatu tare da ba su damar yin aiki a kamfanonin ƙasar japan da kuma kawo ƙwararrun da za su bunƙasa najeriya mr mutsugana zakuyoshi jakadan Jafan a najeriya da mr yuzuriyo samsumu wakilin hukumar haɗin kan ƙasa da ƙasa na jafar a najeriya ne ya bayyana haka a ranar alhamis a abuja yayin da ya aka kaddamar da ba da tallafin waɗanda suka ci gajiyar gajimila ibrahim Dusara ɗauke da ƙarshen rahoton Ɗaliban 39 za su amfana daga shirye-shirye daban-daban guda uku da suka hada da ƙaddamar da ilimin kasuwancin Afirka, shirin jagorancin duniya na SDG, da haɗin kai don gina sha'anonin kiwon lafiyar jama'a ta hanyar babban binciken da ilimi. Mr. Matsungana ya ce shirin na neman ƙarfafa jami'o'in Japan da Najeriya da kuma bunƙasa ci gaban Najeriya a dukkan ɓangarori. A nasa ɓangaren, wakilin hukumar haɗa kan ƙasa da ƙasa na Japan a Najeriya, Mr. Zurio ya ce, shirin na neman faɗaɗa ayyukan ci gaba fiye da na gwamnati zuwa kamfanona masu zaman kansu waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban kowace ƙasa. Mr. Bitrus Chinoku, Darekta Janar Cibiyar Ci Gaban Gudanarwa, wanda ya samu wakilcin Mrs. Dorothy Isiri, Darekta a Cibiyar ya yaba wa gwamnatin Japan bisa damar da aka ba wa matasan Najeriya na karatu a fannuna daban-daban a Japan da za su taimaka a Najeriya idan sun kammala. Jamila Ibrahim Dusar Labaran SVTV. Kwamandar hukumar tsaro ta farin kaya a jihar Zamfara Mr. A.A. Spark ya buƙaci 'yan jarida masu aiki a jihar da su daidaita rahotanninsu da suka yi na yaƙi da rashin tsaro a jihar kwamandan na jihar ya bayyana haka ne yayin ziyarar ban girma da zababbun shugabannin kungiyar 'yan jarida ta najeriya reshin jihar zamfara suka kai masa a hedikwatar rundunar ta jihar da ke gusau garfiya mai nasara doke da ƙarshen rahoton kwamandan ya hori manema labarai a jihar zamfara da su kiyaye dokokin aikinsu a koda yaushe haka zalika ya yi wa kungiyar 'yan jaridar reshen jihar zamfara bisa ga yadda suka haɗa kai da rundunar wajen tabbatar da ingantattun labarai da bayanai game da hukumar sabon shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar Comrade Ibrahim Musa Mai Zare wanda ya jagoranci tawagar ya yaba wa hukumar a kokarinta na yaƙi da rashin tsaro a jihar. Shugaban ya ce hukumar ta farin kaya na ɗaya daga cikin hukumomin da ke ba wa 'yan jarida haɗin kai a jihar wajen gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. ya kuma yi alkawarin haɗa kai da rundunar domin cimma manufofin gwamnati da al'ummar jihar zamfara rafi'a mai nasara labaran sbtv rundunar 'yan sandan jihar jigawa ta kama wani matashi mai suna mika'ilu ahmadu mai shekaru 37 a ƙauyen zara da sabuwa da ke karamar hukumar gagarawa a jihar jigawa bisa zargin kashe mahaifinsa da mahaifiyarsa da ta ɓarya. da yake tabbatar da kamun a ranar alhamis kakakin rundunar 'yan sandan jihar dsp lawal shi'itu adam ya ce wanda ake zargi ya yi amfani da taɓarya inda ya doke iyayen nasa har lahira ya ƙara da cewa lamarin ya faru ne a ranar alhamis ɗaya ga watan satumban shekarar 2022 da da misalin karfe biyu na rana kakakin rundunar ya bayyana cewa an samu bayanin faruwar lamarin kafin 'yan sanda su garzaya wurin da lamarin ya faru inda suka kaiwa waɗanda abin ya shafa zuwa babban asibitin gumel inda aka tabbatar da mutuwar tasu ya bayyana sunayen waɗanda aka kashe da ahmadu muhammad mai shekaru 70 da hawa'u ahmadu mai shekaru 60 ya kuma ƙara da cewa kwamishinan 'yan sandan jihar cp aliyu sale tafida ya bayar da umarnin miƙa lamarin zuwa sashen binciken manyan laifuka da ke dutse domin gudanar da bincike shugaban ƙasa muhammadu buhari ya amince da naɗin surukinsa ahmadu halilu a matsayin manajan darakta na kamfanin buga kuɗi na ƙasa alhaji halilu wanda wa ne ga uwar gidan shugaban ƙasa aisha buhari ya rika amfanin matsayin rikon kwarya bayan marabus din abbas masanawa a ranar 16 ga watan mayu maja mai tushe ta tabbatar wa manema labarai cewa shugaba buhari ya amince da naɗin ne bisa shawarar gwamnan babban banki na ƙasa godwin mefele wanda ke rike da mukamin shugaban hukumar alhaji halilu na da kwarewa a harkar banki sama da shekaru 23 inda ya yi aiki da african international bank limited da zenith bank ya halarci kwas na manyan ma'aikata karo na 39 a shekarar 2017 na cibiyar national institution for policy and strategic studies kuru a jos inda ya samu lambar girma ta national institute mni haka zalika mamba ne a cibiyar gudanarwa ta najeriya wato nim Ƙungiyar likitoci ta Najeriya ta ce za a iya bunƙasa tsarin kiwon lafiya na nahiyar idan an ba da kuɗaɗe yadda ya kamata a fannin kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe. Dr. Godiya Ishaya shugaban ƙungiyar ya ce ya kamata mutane su tashi tsaye wajen zaɓar waɗanda suke da muradin ganin ci gaban nahiyar. yana mai kira da inganta kasafin kuɗi ga fannin kiwon lafiya ya ce a lokacin da aka gudanar da taron shugabannin ƙasashen raunin ingila a abuja a shekarar 2001 an bayar da sanarwar cewa akalla kashi goma sha biyar na kasafin kuɗi su ya kamata su tafi ɓangaren lafiya domin harkar lafiya a afirka ta bunƙasa amma kasafin lafiya bai kai kashi bakwai na adadin kasafi na shekarar guda ba ya ce bai kamata a zargi ma'aikatan lafiya ba kan abubuwan da ke faruwa a fannin lafiya saboda ba laifinsu ba ne inda ya ta'allaka laifin ga rashin kuɗaɗen da ya kamata a basu domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata wasu mazauna jihar lagos sun yaba wa gwamnatin jihar kan aiwatar da dokar hana zirga-zirgar babura a wasu zababbun ƙananan hukumomin jihar yayin da wasu suka kuka kan waɗannan doka da suka ganin an cutata musu mazauna da suka ɗora wa gwamnati alhakin samar da wasu hanyoyin gudanar da rayuwa ga masu babura da abin ya shafa sun bayyana halin da suke ciki yayin da gwamnatin jihar ta fara aiwatar da dokar tare da ƙara yawan ƙananan hukumomi da dokar za ta shafa tun da farko dai kwamishinan ya labarai da dabaru na jihar ovenna omotosu ya yi kira ga mahaya da fasinjoji da su bayyana dokar domin an kafa ta ne domin amfani da jama'a ya kuma yi gargaɗin cewa duk wanda aka kama ya karya dokar ba za a bar shi ba yana mai cewa dokar ba za ta bar kowa ba Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta a ranar Alhamis ta ce za ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya a ranar 20 ga watan Satumba. Da yake jawabi a wajen wani taron da cibiyar demokradiyya da ci gaban ƙasar ta shirya a Abuja. Shugaban hukumar Farfesa Muhammad Yakubu ya ce ana sa ran fitar da jerin sunayen ƙarshen na 'yan takarar gwamna da majalisun jihohi a ranar 4 ga watan Oktoba. farfesa yakubu yayin da yake kira ga jam'iyyun siyasa da 'yan takarkararsu da su mai da hankali kan yakin neman zaɓe ya ƙara da cewa hukumar ta sanya ranar 28 ga watan satumba domin fara aikin neman zaɓe ya ƙara da cewa hukumar zaɓe na haɗa kai da jami'an tsaro domin ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana mambobin kwamitin karta kwana ta jihar zamfara za su tabbatar da cewa an bi umarnin gwamnatin jihar na takaita zirga-zirgar babura a wasu yankuna a cikin babban birnin gusau da kewaye 100 hakan ya fito ne daga bakin shugaban kwamiti na karta kwana kuma mai ba da shawara na musamman kan harkokin tsaro honorable abubakar muhammad dauran yayin da yake zantawa da mambobin kwamitin yaɗa labarai a ofishinsa ga al'amin ibrahim dusara ɗauke da ƙarshen rahoton shugaban kwamitin na karta kwana ya ji da cewa mambobin kwamitin a yaushe suna aiki tukuru wajen gani an bi doka ta hanyar kewayawa wuraren da aka sanya a wannan doka domin gani da idon su yadda al'umma ke bin ka'idodin gwamnatin jihar idan za a iya tunawa dan ba gada biyu barakan lahu janyau da dai sauransu na daga cikin yankunan da aka sanya wa takunkumin takaita zirga-zirgar babura daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe kuma kwamitin na karta kwana a kullum yana zagayawa domin tabbatar da bin doka da uda na nufin dawo da dawwamammin zaman lafiya a jihar zamfara shugaban ya yi kira ga sauran al'umma a waɗannan yankuna da su baiwa kwamitin da gwamnatin kwarin gwiwa a cikakken goyon baya domin cimma burin da ake son a cimmawa alami ibrahim dusara labaran sbtv yanzu kuma zan haɗa ku da rafi'a mai nasara domin jin labaran kasuwanci da masana'antu. A gaida Abdulmajid yanzu kuma ga labaran kasuwanci. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta bayar da rahoton cewa farashin kalanzir da iskan gas ya tashi daga kashi 99 cikin 100 da kuma kashi 122 cikin 200. Bayanan da aka samu daga hukumar ƙididdiga ta Najeriya sun ce matsakaicin farashin kalanzir da aka biya a watan Yuli shekara ta 2022 ya kai naira 789 da ɗigo saba'in da biyar wanda hakan ya nuna an samu ƙarin kashi 3.68 bisa ɗari inda aka kwatanta da naira ɗari da da aka samu a watan yuli shekara ta 2022 a matsakaicin farashin da dillalan galan da masu sayarwa suka biya a watan yuli shekara ta 2022 ya kasance naira 2,888

hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya ta dakatar da shigo da kaya daga kasashen waje lamarin da ya sa 'yan kasuwa masu zaman kansu ke ci gaba da yin tsadar kayayyaki. Ƙarshen labaran kasuwanci kenan Rafi'a mai nasara. To a gaida Rafi'a mai nasara. Masu kallon Musa sai a tare da labarin ƙasashen ƙetare. hukumomin sojar kasar myanmar sun yanki wa tsohuwar jakadiyar birtaniya da mijinta hukuncin daurin shekara daya a gidan gyara hali an kama ma'auratan a makon jiya a gidansu da ke yango bisa zarginsu da laifin keta dokokin shige da fice na kasar mai yiwuwa shari'ar ta shafi matsalolin siyasa fiye da laifukan shige da fice wanda ake gurfanar da baki a myanmar mrs bowman kwararriya mai magana da burma wanda shahararriya ce a cikin al'ummar myanmar a duniya ta fara aiki a kasar burma a lokacin shekarar 1990 a matsayin karamar jami'ar diflomasiyya kuma ta dawo a matsayin jikada daga shekarar 2002 zuwa shekarar 2006 kuma yanzu haka tana gudanar da cibiyar kula da kasuwancin myanmar da ke yangon ita ma mijinta an tsare su ne a lokacin da suka dawo birnin daga wani gida da suke da shi a jihar shan inda hukumomin soji ke tuhumar su da laifin kin yi ma matar jista zama a wani adireshi na daban yanzu kuma ga labaran wasanni dan wasan najeriya umar sadiq ya koma kungiyar kwallon kafa ta real society a kan euro miliyan 20 bayan ya kulle yarjejeniyar da almera a ranar 1 ga watan satumban shekarar 2022 dan wasan gaba na sufa Eagles Umar Sadiq ya koma kungiyar kwallo kafa ta Real Sociedad a kasar Sifaniya daga Almeria a ranar karshe ta cinikin 'yan wasa. Ba a bayyana ko nawa aka yi cinikin dan wasan ba, amma majoyi da ke kusa da tattaunawar sun ce yarjejeniyar ta kai euro miliyan 20 da yiwuwar karin euro miliyan 6. Dan wasan mai shekaru 25 wanda ake sa ran zai mai gurbin Alexandra Isaac na Sociedad bayan ɗan ƙasar swede ya koma kulob ɗin nikasta united a gasar premier yana da ƙwallaye biyu a wasanni uku a kakar wasar ta bana sadiq ya koma ud elmerak a rukunin segun a ranar 5 ga watan oktoban shekarar 2020 a kan euro miliyan 9 daga fatizad belgrade kuma ya taimaka musu samun ci gaba a kakar wasar da ta gabata inda ya zura kwallaye goma sha takwas tare da miƙawa sha biyu a wasanni talatin na gasar gaba ɗaya ya yi rikodin kwallaye arba'in da taimako goma sha tara a cikin wasanni tamanin hudu a duk gasar na amirak hukumar kwallon kafa ta maroko ta naɗa tsohon dan wasa baya na ƙasar maroko walid regregu a matsayin sabon kwacin atlanta leon gabanin gasar cin kofin duniya ta fifa ta shekarar 2022 a qatar za a gudanar da gasar cin kofin duniya ta shekarar 2022 a tsakiyar gabas tsakanin 20 ga watan nuwamba zuwa 18 ga watan disamba an tabbatar da nadar ground a matsayin kocin atlanta leon a wani taron manema labarai a filin wasa na mahmud stadium casablanca morocco rotuni sun bayyana cewa ya sanya hannu kan kwantiragin har zuwa gasar cin kofin duniya ta fifa a shekarar 2026 a canada mexico da kuma amurka Ragrangut ya mai gurbin Bahrain Hilkhonzik wanda aka kora a watan Agusta saboda bambancin ra'ayi bayan faduwa daga star player Hakim kungiyar Atlantic lyon da Morocco ita ce ta farko a Afirka da ta taba kaiwa zagaye na biyu a gasar cin kofin duniya ta FIFA inda ta kai wannan matsayi a shekarar 1986 'yan arewacin afirka suna rukunin f tare da belgium canada da croatia masu kallon mu duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen labaran amma kafin in sallama da ku ga bitar muhimman kanun su hukumar haɗin kan ƙasa da ƙasa ta japan ta baiwa matasan najeriya 39 cikakken tallafin karatu an yi kira ga 'yan jarida a jihar zamfara da su rika daidaita rahotanninsu hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta za ta fitar da sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan satumba a labarin kasuwanci masana'antu kuwa farashin kalanzir da iskan gas ya karu a najeriya a labarin kasashen ketare an yankewa tsohuwar jikadiyar birtaniya hukuncin zaman gidan gyar hali a myanmar a labaran wasanni kuwa dan wasan super eagles ya koma kungiyar kwallon kafa ta real society a kan euro miliyan 20 a madadin waɗanda suka taya na kawo muku wannan shirin sai ni abdulmajid badamasi an ka ke cewa mu haɗu a wani lokaci